الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن babin sujudi as-salam babi game da sujada kafin sallama wa amma sujudi al-qabli fa sab'atun amma sujada qabli sujada kafin sallama guda bakwai ne faman nasiyat takbiratayn fa aksara duk wanda ya manta da kabbarori guda biyu ko abin da ya kabbarori guda biyu gairar takbiratul ihrami banda kabbaran harama qabl as-salam zai yi sujada kafin sallama kabbarori guda biyu mutum ya manta banda kafaran harama to mutum zai yi jada kafin sallama wa man nasiya <clears throat> wa man nasiya sami Allahu liman hamida duk wanda ya manta da sami Allahu liman hamida marratayn fa aksara sau biyu ko fiye da sau biyu kenan ya manta sau daya ba matsala in sau daya mutum ya manta ba matsala ba sujada kan shi amma in ya manta sau biyu ko fiye da biyu sujada qabala salami zai yi sujada kafin sallama ومن نسل جلسة الوسطى duk wanda ya manta da zama ta tsakiya in ake zaman tsakiya zaman farko ake nufi zaman farko dan zama a cikin sallah guda biyu ne akwai zaman farko akwai zama na ƙarshe to kasancewar zaman farko shine kamar tsakiyar sallah to shi yasa malaman fiqh suna kiran shi zama na tsakiya saboda shi in an yi zaman farko an ci rabin sallah kenan ko to ba sa cewa ba sa cewa zaman farko sai zaman tsakiya duk wanda ya manta da zama na tsakiya shi ba zai sujada zai sujada kafin sallama wa man nasiya tashahhuda duk wanda ya manta da tahiyya sujada qabla salam shi ma zai sujada kafin sallama wa man naqasa wa zada duk wanda ya zama zaman kuma ya manta da tahiya kenan mutum na iya rudewa ko ya rude ya yi tahiya a tsaye wani abu ya tayar da hankali sai da ai an yi maganar gaman ai zaman da bango. an zama farko sai wata ce wa manta da ta ko zai iya zama mai manta da giya ba ko zai iya tafiya a zai iya yi tafiya a tsaye in ya rude misali to yi barin ta giya in mutum ya bar ta din ya rage wani abu zai yi sujjara kafin sallama wa man kasa wa zada to wanda ya rage wani abu kuma ya ƙara wani abu sujjara qabla salami zai yi sujjara kafin sallama wa man asarra fi ma yujharu fi duk wanda ya ɓoye a wurin da ake bayyanawa a cikinsa zai yi sujada kafin sallama ta has sujudi qabali sujada qabali ya ƙare kenan kuma yana nuna mana wa'annan su ne iyakacin wuraren da ake sujada kafin sallama na'am da ne ake inda mutum ya rage wani abu zai tabri ya ƙara wani abu zai yi ba'aji amma wani abin ya zama to ya ƙara farilla ya ƙara farilla shi ne zai ba aji dan yanzu mutum ya maimaita sura da yawa ya ƙara sura sau biyu ko sau uku kamar ya karanta fatiha sai ya karanta sabbi sau biyu ba abin da zai yi ko ya karanta wani sura ya karanta wani sura ya karanta wani sura ba abin da zai yi an gani ko ya yi sami allahu liman hamida ko sau goma sha biyu ko sau ishirin da wani ba abin da zai yi amma in ya kamar rufu ya yi ruku sai ya manta ya ƙara yin wani ruku ga zai yi ba'adi ya yi sujada ya manta ya ƙara yin wani sujada sallah bai raka a biyu ya ƙara raka a ɗaya ya ga wannan da mantuwa duk zai yi ba'adi ne hmm. fatiya shi ma tsatsu zai yi ba'adi kuma ya yi mamaita fatiya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نسي سجدتين خر ساجدا duk wanda ya manta da sujada guda biyu to ya faɗi ya yi sujada walam yajlis ba zai zauna ba wa yasjudu fi jami'i zalika da salami zai yi sujada a cikin duk nan gaba ɗaya bayan sallama kuma yanda ko mutum ya manta da sujada guda biyu ko biye da a mutum ya manta da sujada guda biyu to kawai da ya zo da ya ruku ya dago daga ruku sai ya kaga ya ruku ya dago daga ruku ba sai yi sujada ba to kawai da ya zauna zai miƙe bai yi da nan guda biyu da ake ba ya miƙe a shi ya ci gaba da raka ta biyu sai ya manta cewa a raka a farko bai yi ziyara ba to ya zai kawai har da ta jinan sai ya faɗi ya yi sujada an gani in ya faɗi ya yi sujada a walar yadda risbu eh. ba zai ba sai ya zauna ba kawai sai faɗi ya sujada yana sujada kawai sai ya miƙe a shi kawai na'am ويسجد في جميع ba a السلام zai yi sujada a cikin duk wannan bayan sallama saboda ya ƙara wani abu me ya ƙara wannan miƙe wanda ya go kaga wannan wannan abin da ya ƙara din akan shi zai jada bayan sallama a kai kaga wannan yanzu raka ɗaya ne wancan wancan raka da ya fara ba a ba shi dama na'am وإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها idan ya tuna da sujada bayan dago kanshi daga raka'a da ke biye mata ya tuna da sujada bayan dago kanshi daga raka'a da ke biye mata wato a raka'a farko ya bar sujada bai tuna ba sai a raka'a na biyu kama da ala salati kun ga shi raka'a na biyu sai da ya dago kai ya riga ya kullar raka'a na biyu sai suna raka na farko ya bar ne sujada yanzu ya zai yi aka ce kawai tun da ya riga ya kullar ka na biyu ya ci gaba da sallar shi kawai walam yarji ba sai ya dawo ba wa alga raka'atis sahwi sai ya jefar da raka'an da ya yi rafkan nuwa din wajen raka'a ya rafkan nuwa an farko din nan ba to yanzu tun da bai samu ya sujada ba ya kullar ta biyu zai wurga da ita na'am wa zada raka'atin fi mawdi'iha sai ya ƙara raka ɗaya a matsayin wannan raka da ya wurgar baniya yana da gini wannan raka da ya wurgar sai kawo raka ɗaya a madadinta ta zama cikon na biyu wasu yana kabbalar salam yau wato idan ya irin da sallah sai ya yi sujjada kabbalar salam me yasa ya sujjada kabbalar salam me yayi ya ƙara raka ɗaya a matsayinka zai yi kabbali saboda ne in ka rabin shi na'am wa in kana ba wa wutin nan وسجد قبل السلام إن كانت من الأولى يلي zai sujada kafin Salama, in a cikin raka'a biyun farko ne ya bar sujada wata zakara ba ala kare talita sai suna bayan ya kulla ta uku a cikin raka'a kamar azhar ne a cikin raka'a biyun farko din nan sai daga cikin raka'a sai ya bar sujada Tukun ga da ya bar sujada da ya shiga cikin raka'a na uku sai tuna sai da ya kulla raka'a na uku har ga ta kullu sai tuna a cikin ɗaya daga cikin raka'an nan na biyan farko da yi jira ba kaga zai wurga da raka ɗaya ya wurga da raka ɗaya na uku zai kuma shi ne na biyu to kuma na uku fatiya kawai ya karanta ba sura to ga a ƙa'ida mu je karanta fatiya ya masa da sura amma za malikiya zai yi kabli to za ka shi ne dalilin yin kablin kina ka ce yayi sujjada kafin sallama ɗaya raka'a biyan farko ne sai tuna bayan ya kulla na uku ko gani aha wata zakkar ba da haɓari salisa bayan ya kulla ta uku zai kabuli wa ba a da salam illam ta kun min al'ule yawa zai yi sujada bayan sallama idan ba biyun farko ba ne kamar biyun ƙarshe ne a cikin biyun ƙarshe na ka'a na uku sai ya manta da sujada bai tuna fa sai da na hudu kaga na zai tsaya matsayin na mai na uku sai kawo raka ɗaya kuma to to a nan yanzu me yayi ya yi ƙari an gano wani ku kaga ya yi ƙari to wannan ƙarin da yi shi fa zai yi ba'adi a eh. cikin nan wajen me yasa zai yi ba'adi zai zai ba'adi da an na tsora wal julud lam ya futa ko domin da tsora eh? aukanar minhuma ko kuma ya zama to a cikin biyan farko ne mu ɗauka biyan farkon ne ma wata zakkara kawala a ƙadis salisa sai tana kafin ya kulla na uku biyun farko a cikin biyun farko zai bar sujada sai tana kafin ya bulla na uku kawai ya fara yin na uku kenan sai tana kawai ka kawai zai yi fatiya da sura ne ko ba gano ba sai da bai kulla ba kawai zai wurgar da wannan wanda ya su sujada nan na uku bai kulla shi ba kawai yana cikin karatun fatiya sai tana da wancan kawai sai karanta fatiya ya karanta sura sai ya mai da shi matsayin wancan A السورة والجلوس لم يفوتا أقول da zama ba abin da ya kuɓuce ya kana da fatiha da tura sannan kuma zai zauna ya tafiya da tura da zama tafiya duka su kuɗu ba su kuɓuce ba a nan wajen wani kun gane kan karatun aha na'am wa man sallama shakkan fi kamali salati ba duk wanda ya sallama yana mai shakka ga cikin sallarsa sallah ta ɓaci wasawi fi salatil qada'i ka sawi fi salatil ada rafkan ruwa a cikin sallar ramuwa daidai yake da rafkan ruwa a cikin sallar ada'i sallar lokacin yadda ka san a cikin sallar ada'i in kai rafkan ruwa hukuncin daidai yake da na sallar ramuwa ba bambanci da wasawa fi nafila ka sawi fi faribati rafkan ruwa a cikin nafila kamar rafkan ruwa ne a cikin sallar farilla duk ɗaya ne kawai illa fi sitti masail sai dai cikin matsaloli guda shida suka bambanta al-fatiha wajen fatiha da farilla da nafila sun bambanta wajen fatiha wasura wajen sura ma sun bambanta wasir wal jahar da wajen asirtawa da wajen bayyanawa duk sun bambanta wa ziyarati raka'ati da kuma ƙara raka in an ƙara raka ɗaya a cikin nafila a hukuncin daban ne dan an ƙara cikin farilla wa nisyani ba'da al-arkani in bal da mantawa da wasu sashen rukunai suka tsawaita duk an bambanta mutum ya manta da wasu kamar ruku'u da sujjada akwai bambanci da lafiya da farilla da za mu ji bayani na'am al'ashmawi na'am kamar salati ala al-mur'ati Tadi saya ni, ni rumah. Masih urut ada, masih urut ada. Bayar urut ada. Mana rakam? Kau rakam, kau kau kau lebih lebih. Macam ni. sai ya da na farko nawa ya rage ba ɗaya ba ta shi ne ya ya haka sai wannan ya matsayin wannan sai ma biyu ne da na ba wa mafi duka ai ba magana shakka kuma in biyar na yi lura da wancan kawai zai نعم العشماوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كانت الصلاة على امرأة قلت إذا صلى يا كسن شيء كما تشي إن لا صلى كما تشي ذاك شيء اللهم إنها أمد يا الله للي إذا بي وكتشي ثم تتمادى بذكرها على التعنيف sannan ka ci gaba da ambatarta akan damirin mata غير أنك لا تقول وأبدلها زوج خيرا من زوجها ترى كيف ذاك شيء يا الله مسنيا متى مجي واندفع الخير غير مجي تبا لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا دوم إذا تك كسر كسر شيء ما تأشكين الجنة قمجنك الدنيا ونساء الجنة, مقصورات على أزواجهم su matan aljanna ana taƙaita su ne ga mazajensu matan aljanna mazajen su suke tare da nan da bihina bihim badala ba sa neman musanya ga mazajen ba su ta ba su cewa ya Allah ka musanya mana miji wanda ya fi alkhairi fiye da mijin mu ba sa buƙatar musanya ga mazajen su ko da yana da alaƙa su za a gyara shi kenan alhaqna bihim zuriyatuhum mm. wa in adarakta janazatan ta alam a zakarun biya a unsa idan ka riski jana'iza ba ka sani ba shin namiji ne ko mace kulta sai ka ce Allahumma innaha nasmatu ya Allah lalle ita bai ce. wakace ثم تتمادى بذكرها على التعليم sannan ka ci gaba da ambatarta akan ta'anisi da mirin mata da mirin mata idan na nasmata tashmalu dhakar wal unsa domin ita nasma ita gawa ta shafi namiji da mace wa in kanat salatu ala tiflin idan sallah ga jariri ne ba قلت ما تقدم من النية والتكبير والدعاء ليك فدا أبن ديك ما تنية دكبر هذا الدعاء غير أنه يستحب أن تقول بعد الثناء على الله والصلاة على النبي سيري أنسوك فدا باين يبوك الله لكما ميك صلاة على النبي لكما صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنسوك شيء اللهم إنه عبدك يا الله لن يشي بباوك لي وابن عبدك دم باوك لي أنت خلقته kai ka halice shi ya Allah kai ka azurta shi wa anta amatta kai ne mai kashe shi wa anta tattu kuma kai ka kashe shi kai kuma zaka rayar da shi Allahumma ja'alhu li walidayhi salafan ya Allah ka sanya shi ga iyayensa ya zama magabaci wato ma'ana ya riga su tafiya ya tafi can ya je shirya musu waje a aljanna wa zukuna kuma ya zama tattali a gare su wa farqan ya zama bukin shi ma bukin din kamar salafan ne hmm. da salafan da ainihin ah, da wannan ya sunan shi da farka duk kusan ɗaya ne annabi ya ce ana farka kuma alal haud annabi ya ce wa fadima wa ni'imar salafu ana laki hmm. wato ma'ana ma'anar shi ne bukin idan mutum zai tafiya ya kan je ya kira sit a wasu motocin za a ce nan da sati za a tafi zai ce kuma ce gobe za a tafi kaga sai da ya zo ya yanki rasit ya shirya sannan ya zo ya tafi din ya zo kawai zai wuce ne direct ko to shi ma idan mutum yana da yana da ɗa sai ɗan ya riga shi rasuwa sai mutum ya yi haƙuri ya nemi lada a wajen Allah ga rasuwan ɗan to ɗan ya zama farta gare shi kamar yadda maza Allah ya ce wa ana farta kuma ala alhaus ni ne bukin duku a tafkin alkautara zan riga ku tafiya can wajen in je in shirya muku waje a wannan wajen ku fahimci wannan ku? to ya Allah ka sanya shi in ya rasu ya zama to bukin ga iyayensa kada ya zama to ya rasu kuma ya zama hasara ba su amfana da shi ba wa ajaran kuma ya zamanto lada wa sabqil bihi mawazinahuma kuma ka nauyaya ma'auninsu da shi wa a'azim bihi ujurahuma kuma ka girmama ladansu da shi ya sanya iyaye in suka yi haƙuri za su samu lada da girma ta hanyar rasuwan yaron wala ta harimna wa iyahuma ajarahum kada ka haramta mana da su ladan shi wala taftinna wa iyyahuma ba'da kada ka fitile mu da su bayan shi Allahumma lahiqhu bi sahihi salafil mu'minin ya Allah ka rikar da shi da wato magabatan managarta na mu'minai magabatan managarta na mu'minai bi Ibrahim a cikin renan Annabi Ibrahim alayhi salam wa abdilhu daran khairan min dari ka musanya mai gida wanda ya fi alkhairi fiye da gidansa wa ahlan khairan min ahli da iyalai da suka fi alkhairi fiye da iyalansa wa afihi min fitnatil qabr ka bashi lafiya daga fitinan kabari wa min azabi jahannam da kuma azaban jahannama taqulu zalika isir kulli Za ka faɗi wannan ƙarshen kowace kabbara ne insha Allah to eh an kusan gurgurwa ne wata ƙolu za ka faɗa a cikin kabbara na hudu اللهم غفر لأسلافنا وأفراطنا يا الله غفرتا ومغباتنمو da kuma ainihin wato bukin dinmu duk dai kuma magabata ne wani man iman da waɗanda suka riga mu yin imani Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al iman eh me ba mutum salaf da kuma ajiyar salaf sun sun wuce faraci ma ya wuce shi faraci ma ya wuce amma bai bambancin su yawa shi faras in yaje ba zaman banza zai yi ba in yaje aiki zai maka aikin zai taimake ka zai je shirya ma wajen ka zo ka wuce kawai an gani kenan wanda zai riga ka tafiya dan ya je ma tanaji shi ne faras wa ana farko kuma alal haus annabi ba zuwa zai wajen ba zai je ne wajen dan ya ya ja daga kawai muka zo ce to bismillah ku wuce ku wuce ku wuce an gane to shi ne bambanci tsakanin salaf da salaf shi salaf na iya zuwa ya wuce ba lalle bane ya damu da kai an gane amma annabi ya ba ba, wa ni'imar salaf ana laki an gane ni zan riga ki tafiya ko madalla zan zama to magabaci madalla da zama magabaci a gare ki wannan madallan da yace shi nuna in yaje zai zama farat a gare ka ne salaf ne amma zai zan farar zai je jikin ta tare da mata waje eh na'am Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi al-iman ya Allah duk wanda ka rayar da shi daga cikin mu ka rayar da shi akan imani wa am tawaffaytahu minna fa tawaffahu al-islam duk wanda ka dauki ran daga cikin mu ka dauki ran akan musulunci wa fil muslimina wal muslimat ka gafarta wa musulmai namiji da musulmai musulma mace wal na wal da mu'minai maza da mu'minai mata al ahya'i minhum wal amwat rayayu daga cikin su da matattu sun summa Sallim. sannan zai kai sallama wallahu a'lam ko da Allah shi ya kowa sani al-jiya na'am babu yaqtul itikaf shi ne naka mutum karshe shi ne na Yanzu ya ka zawa yadda tsalla maka wasan da abinci maka wani abu duka da kawai zama ma kai a da saboda ai malikawa ne da gabori da gawa amma a da ne suke yi malikawa duk ke eh, eh an kama su ne yakin da ake hana kama nasara muna kama nasara amma kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ne kasan salama ke da suke ai abinda suke tsoro ne ta shiga a gane kare ta mana zara tana ne tsoro abu da ke tsoro ne eh, to ake ne ai nan gaba kuma suna cire wasu ga kuma nan gaba sun suka ke kai wani karatun kuma da wasu da wasu amma yadda yanzu ana samun nasara ne kaɗan kaɗan ba a sani ba nan gaba na gaba ganin cijo yana kare tsara kaɗan kaga kunuti din nan ya fashe daidai ne suke to amma yaƙi ne ba sa ana samun nasara sun zuwa ga ba nasara ba kai nasara abubuwan da yake da yawa suke shawar suke shawar ga gani gani ana ta yawan karanta ana hakuri ana karanta wa ana hakuri in za a yi hakuri kuma a yi shuru ba za a wuce gona da iri ba kafin an kara kawai an ci yaƙin an gane wani lokacin hayaniya yawa ne sai a yi ta faɗa. <laughs> Shi ne al'amari. ok eh, eh ai bala wani gumi kan sarari shi usulubin karatun shi ya bambanta da karatun su sauran gabanin ke zaga a hankali a hankali ke jefa sako sai ga sakon na ta shiga yana ta shiga kafin ka ankara sai ga abin ya shiga akwai sanda ya shigo da ita in za a yi abin suna a rinka zuwa da shi masallaci ashe yana so ya babun kwaf ɗaya ne a duk jigo a nuna ce to aka maka lahu wata rana me yasa ka a shigo da shi ba ce to ai na shigo da shi na shigo da shi masallaci za ku tambaye ni hujja zan ce ko ban da hujja dan duk abin da ya zo masallaci dalili yake tambaya Ya ce eh, bidiya ta zo masallaci an fi saurin koranta an fi saurin tafiya yake na ce ku yi a gida yanzu ba zan samu damar in kare ba man ji zo masallaci wani da jakar maka lahu ina hujja an ce ba hujja ni ba ban sani ba <laughs> yana da hikima sosai kamar yaya kuma ah. kana son ya ya ne ai ke na kawai ke so kana son ce to ya ne a wajen to bayan da ne ba ka fahimta ba kuma ke ba bari wuce ba koya mu abin wani mutum da wani sai ka rasa kan tambayan da to shi ta wasu tambayan kuma yake da kira sai kai wani makaji ya ce a kawo shi masallaci eh to kawo masallacin me hikima ne ko kuma rashin hikima kai da hikima ne to shi ke mun ga magana ba ko ko magana zai zo da wuce hikima kuma na'am ya bisa hankali wani lokaci ana zaune za a gyara cikin zanci wani ma zai tambaya sun ta malam wannan kace kaza kuma amma ga kaza ya faru abin da yanzu ana faɗa ɗan kaman har yanzu ne kuma yanzu muna ɗan tata ta ne ko kuna ganin mu gyara eh a gyara duk kenan a gabi irin wannan ba malam wata rana wani zuwan da faɗa yara suna yin bayan kaza kaza sai ce a ya halitta yake me yasa kai ba ka yi yake da ina yi aina yanzu ka gudu kana da yan kana yi zai ce kamar kamar ka biyu musa yi tun farko nake da ba za ka zo nan ba amma yanzu da ka ta tambaya an gaya maka abu sunna ba zaman to masu ba zaman to masu hikima cikin abu ni gaskiya ɗabi'a na zan ƙara mai ta in ƙara mai ta muku idan na yi magana sai na kama da ta magana sun ke to baka tare da ni zama kamar na ce yanzu faɗin gaskiya wajibi ne sai ce malam faɗin gaskiya wajibi ne yanzu na gama magana fa ɗalibai suna yawan yin haka abinda ka faɗa sai wani ya maimaita ma abin kuma kaga ya ma tambaya kuma kan abu ga gaba ɗaya shi kai hanyar da ka bi daban shi da ya bi daban yanzu ne hankali shi ya dawo yake zai tsawon hukuncin alhali idan ina magana ba wai ina ɗan rage murya ba ne, ina ɗaga murya wani kowa zai ci a gane ya yi magana da kai malam ya yi cewa na yi magana ga irin hikimar da malam ya yi to kuma kan wani tambaya kuma wani tambaya kuma yake nuni akan wani abu daban kuma to duk irin wannan a ringa ba dole ma sai kai tambaya wani lokaci ba eh wani lokaci tambaya kawai kai yi wani kawai wani sharhi ne tsawo kawai tunda ka gane magana kawai bari mu tsawo da karatun amma za ka faɗi wata magana ne wanda za mu fa'idantu to muna son fa'ida an gane ku yawwa na'am ina wannan yana da kyau akwai za ka fahimci za ka fahimci wani lokaci bayanin ilin malam bai gama fitowa ba sai kana so ka ƙara tabbatar da maganar malam din za ka iya yin wannan abu ko malam zai fahimce ka in yi na takariri ne amma lokaci ba takariri ba ne wani bai gane ba ne duk bayan da kai nan sai ƙara dawo ma da shi wanda ya nuna lokaci da kake kuma kana kun gane kun gane bayani ya zama wazi'an sai kuma ya maimaita wannan bayanin ba daidai ba ne gaskiya a gani? bismillahir rahmanir rahim faslun faslun ya wato lalitikafu bi fi'lil kaba'ir itikafi yana baci da aikata manya-manyan zanubai ka zina wa shurbi da kamun kamar mutum yayin zina yana itikafi ya baci da shan giya wal kazibi da ƙarya wal qazifi da kazafi to ba in yi ma wani ita itikafi ya baci wa bil jima'i sannan kuma da jima'i idan ya sadu da ko iyalinsa ne ba mazina ba ya ɓaci wa ƙaddimati da kuma ƙaddimati abubuwan da ake gabatarwa na jima'i kal qubalati laylan aw hara kamar sumbantar mace da dare ko da yini ya bata itikafi ala wajhi shahwa ya sumbance ta kan fuska na sha'awa kenan in ya sumbance ta fuska na soyayya yadda larabawa ke yi ko tausayi yana tausayin mahaifiyarsa ko kuma irin yana son mahaifiyarsa ba irin so na aure ba irin wannan sumbantan bai karya itikafi ba bayan ka ta kawo mai ziyara itikafi sai ya sumbanci ta zuwa irin wannan ba komai wannan wa haibi sannan kuma da haila wa bil wa shurbi harin eh da ci da sha da rana ci da sha da rana shi ma ya bata itikafi wa bil khuruji min al masjid li gairi ma'ishatin kada kuma ta malikiya sun alaka da itikafi da azumi hmm. shine dalili amma da kamar shafi awa ne don mutum na iya itikafi sai ya ci abinci ba komai saboda bai shafi azumi bai shafi itikafi ba azumi daban itikafi daban a gane wani wa bil khuruji min al masjid sannan itikafi na baci in mutum ya fita daga masallaci da gaire ma'aishatin ba tare da wani rayuwa irin na mutum ba don neman abinci ba ba wai abinci shi ya kare ba haka nan kawai sai ya fita yawo sai bari ya kai ziyara wajen abokin shi a unguwa kaza kuma bare je karɓo kuɗin shi a wajen wani da dawo to dukkan wannan gaba ɗaya ya ɓata itikafi a wani gari hajjatin insani ko ba tare da bukata na mutum bana zai je ya bawali ko zai je bayan gida haka nan ba don wannan ba zai fita ya ɓaci ibn rushd kasa an ibn rushd ai oh, eh, eh, ba sharadi bane sai an yi azumi ba makaranta hadisi bane yaji ba dole bane sai an yi azumi akwai wanda ya yi itikafi da dare kawai yake ya arwashi zai yi itikafi da dare annabi suka cika arwashin ka kaga ai dare ba azumi hmm? yanzu ba malike mai ciwon ulcer sai ya warke eh ba malike mai ciwon ulcer ba zai yi itikafi ba sai ya warke tunda bai ba azumi na'am ibn rushd ciki ne dole haraba kuma da yadda kafin haraba a waje yi tsakani shi ana so ne mutum ya shiga cikin masallaci ba waje ba wani ko kuma kana wani Eh, ka hakura ko kuma kawai ko kuma kare itika ko ya ka duba duk doki ne in irin halin da ake kiyara bukatar kuɗi zai muke kare muke kare itika na to ka gani ga ji muka abin da kake bukata gida baka biya kuɗin haya ba baka yi kaza baka yi kaza ba sai ga ta ce zo ga dubu ɗari biyu nan abin da amma da Allah ka yi amma hakuri yake baka da da biliyan da ya kai ya baka amma uwan sun yi wa ga dubu ɗari biyu da ya hakuri amma nan da minti goma sha biyar zan zan je iya da muke can gida inda gaji ta amsa kenan to kaga ai gaji ta amsa alhamdulillah <laughs> dole wala tuku a da eh dole sai muke gaggawa yake alhamdulillah zuwa insha Allah zai je soriya an ku ya dawo na'am

abinda ba su yi itifaki a gare shi ba to sabanin su yana nasuwa zuwa gare shi Ba za ku kai ni ya juzu in na ma'ahu orfin autan tamyiz kaga yankan wanda ba gaji ba ya halatta yankan karamin yaro shekara tara shekara goma inda yaron na da wayau yankan ji ya halatta in na ma'ahu orfin in tare da shi akwai al'ada al'adar garin ana ba ƙananan yara su yanka aw tamyiz ko yaron yi wayau yaron ya san bambam tsakanin hagun shi da daman shi ya san abu mai kyau da mara kyau to irin wannan ko bai balaga ba za a iya ba shi kaza ko rago ya yanka na'am wal mar'at dabiha kazalik wa fiha karatu malik wato kaga duwa yana kun sabani wato mace wato fi zabi haka zalika ita ma wajen yankan ta kazalika ya halatta wajen wasu malaman wa fihi ma karaha li malik amma a cikin akwai karhanci ga malik malik ya dan mace abin dan mace za ta iya zuwa tana yanka tana kuka tana ganin kamar ta zalunci dabba ne eh, ya ga irin wannan saboda irin yanayin ɗabi'an su yana sai malin da dan kyamace ake mace ta yi kuma karamin yaro ne Wani wa da zalqun sama al-hissi wal aghlaqu al-baligh misalin wannan mata maza mata maza ya yanka shi ma tare da dandakake wanda ake dandake shi misali wal aghlaqu da kuma mai doba albalik balagajje na sabilan da karamin yaro balagajje inda karamin yaro karamin yaro ai yana wani lokaci ba mai kaciya ba shi ma wani ya kai eh, a shekara tara ko goma ake mai kaciya to karamin yaro an gane eh, mai loba mai loba balagajje shekara shekara 20 shekara 30 gashi da loba ba kaciya to wannan makaruhi ne ya yayi abin nan yayi yanka amma karamin yaro ba zai kaciya ba matsala bane wannan zai iya yanka fa kawai kitabi khudh bayana fi zabi li muslimin kana Kamar wannan urfi ya kusan gushewa ko dan yin kaciyan yaro shekara tara goma yanzu ana so a kautar da shi yanzu yaro ana hai ana haife shi bai wuce kwana uku hudu za ka ji asibiti za a ji a mai saboda ya fi sauki a gari amma an ce wancan ya fi inganci na farkon yaro da dan girman shi a mai ba an ce yaron ya fi nagarta ya muka za ya muka zama Allah wa alam eh. ana koya mai tarbiyya hmm. ai nagarta yanzu wala yanzu da kwana daga yan kaciyar nan da an da ibon da kai ana yi amma suna yi ana kawo sayo suna da aka tafi yaran da ga sunan kawai kama na ƙara don wannan ya fi ya fi wannan na ta da dai na an hutar da yaro iyaye masu huta to da yaran da ba sa magana yanzu sai ta kira ma ruwa yaro ya zo duk gabin na jini ga jinin daga yaro ya zo ya aikata wani abu da zai zo ya kama ciwon a jinya amma yanzu bai ma iya motsi sosai ba ba zai yaran sai ga abin ya wanke ce sauki ba tare da an wahala ba amma idan an tabbatar da cewa ingancin wancan bayanan da wani suka yi an tabbatar to za a iya cewa wancan ne ya fi na ya ma aiki ya ai malamai ibnu kayyim magana cikin tumatin bawulu kamar an yi magana yaro ya dan fara tasawa din wato abin yi kace shi kamar ya fi malamai kamar akwai magana na'am fa muhkamil kitabi kuz bayana fi zabi li musulmin in kana wato zance wanda yake muhukam wanda baya karban tawili na ce abu muhukam kawai kaulan wahidan haka yake wato karki bayanin sa fi zaba yi ne musulmi ga yankan shi ga musulmi in kana in ya kasance a gani zai iya yanka ga musulmi wa'in wannan duk ba matsala duwan da aka ambata ka sun ala wudu wudu'in thumma kun ba ala ka sun maljabar aki ba ala wudu'in thumma kun muwaziba eh jikatu ƙarshe ne a بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم زهريك ثم الجبل ثم جبلت عراكبا على وضوء ثم قم واظبا نعم وقصر زهريك كنا akwai tadminin tadminin shi'iri wa kasir zuhuraita kai kasaru na azhar da la'azhar din kai kasaru an in ka je ina kenan ya ce magana wa kasilan qurba zawali wa hadura al kutuba tayin ya ce magana zuwa ina ne yawon tarwiya ke nago? yawon tarwiya wato wasamiru shahar kukuru jan limina da arafa tasi a yau tasi an da na ba wato ranar tara ga wata wato ka yi wanka kafin zawari ka halarci hudu ba guda biyu sannan ka yi jam'i kuma jam'in ka yi kasar a haɗa sallah a gane sannan kuma a yi kasaru wa kasar ka yi kasaru zuhurai ka a zahar ɗinka a zahar da la'asar ɗinka sun mas'ad aljabala fi hali kaunika rakiban sannan ka hau dutse halin kasancewa kana kan abin hawa wato za ka hau ne akan alwala sannan ka zamanto mai lizimtar mai addu'a ka zamanto mai lizimtar addu'a muhallilan kana mai hailar la'ilaha illallah muktahilan kana mai kankan da kai ga Allah kana mai salati ga annabi kana mai fuskanta alƙibla kunai atan ba da guru bi ha ya kif ko ta kif wan fil li watan sarif? wato kana mai fuskanta hune atan wani dan lokaci wannan zulfu ne zulfu na zaman wani dan lokaci ba da guru bi ha bayan faduwar rana wan fere li muzdalifa wan fil li ba da guru bi ha kenan ko wannan ba a zarfudin mutaallibun bi bi wan fil na'am wato ka yi gaggawa zuwa ga muzdalifa bayan faduwar rana a wannan ranar ko sai ka je muzdalifa watan sarif ma'azmai alamai na kibi wakusur biha wajima ishan da mazuri wato za ka juya a cikin za ka ji juya can wajen da ake kira ma'azmai ne alamai ne wasu alamomi ne guda biyu kamar duwatsu guda biyu na kib ka karkata zuwa ga wajen karkata zuwa ga wajen wakasor ka yi kasar zuma a wajen sai ka hada isha'i da magarba a can muzdalifa din wahatu wa bid biha wa ahli laylatan wa sunni subha li subha wa kallis ka sauke kayanka wato ka sauke sirdinka wa bid biha ka kwana a can muzdalifa faɗin. wa ahyi ka rayar da daranka da ibadoji kai ta ta bauta kana na su salli subhak kuma za ka sallaci asuba har ila yau abun zarifa kuma ka yi sammakon fita ka yi tajilisi ka fita da wuri-wuri zuwa ina an kai goma ga wata sai ƙara koma ina mina eh بالضبط ثابت والجلد والدخول والإطفاء والدخول واللبس والضد وكالمأكول لحد وتجميل صعود المنبر وأي ركود السيد الإصباح ونحوه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والدلك والإطفاء والدخول واللبس والضد وكلمة أقول هكذا وجن كل داكي إذا ما زي كل داكي زي بسم الله والإطفاء da wajen huce wuta za ka huce fitilla sai ka yi fitilla wadda da shiga wallubati da sanya tufafi wabbirri da kishiyar sanyawa mai kishiyar sanyawa tubewa ko kalma kamar abinci mutum zai fara cin abinci ya yi bismillah lahadi wato in za a shigar da mutum cikin kabari a yi bismillah wata gamidin da kuma rantsa ido idan mara lafiya idan shi ya kwakulo ana so a dan rufe idan shi ma a yi bismillah su'udil minbar idan limamin juma'a zai hau kan mumbari, ya yi hudu ba ya yi bismillah wasa'i saduwa zai fara saduwa da matar shi ya yi bismillah rukubi saidi rukubin rukubin idan mutum zai hau abin hawa zai hau doki ko rakumi ko mota ya yi bismillah saidin in mutum zai yi farauta ya fara harbin abin farauta ya yi bismillah isba yanka yanka ka yanka da bismillah ka soke da bismillah babu na wajen an kai da kullewa da huce wuta da shiga gida da fita a da sanya tufafi da kishiyar sanyawa kamar abinci sannan sanyawa cikin kabari da rantse ma mamaci ido hawa mun bari da ayi bismillah saduwa ma da ayi bismillah wato hawa abin hawa ayi bismillah farauta shi ma ayi bismillah izbah kai yanka da sunan Allah ka soke da sunan Allah hmm. hmm. eh? Thank <laughs> you. ai ba wutan mai salatu ta yi na'am ranar tunanin نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرار جائز يو قراده يا هلكه قراده يا هلكه بالجنانير والجرائم da dinarori da dirhami wato ma'ana da kuɗi ku duba wannan magana za ga duba malaman mafi suna magana gado ga sun yi magana dinari da dirhami zakka sai ce rubu dinar ko ce kaza daurin aure dinar sadaki kaza kuma za ka kuɗi kuɗin da ake magana ba magana wani kuɗi da ya wuce mai yawa ba a wani magana fulus ko wani abu dinari dirhami dinari shine kuɗi wanda aka yi istilahi a gare shi a da kudin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da shi shi ma manzan Allah ba wai shi ya kawo dinarin ba ya tarar da shi ne ku duba ashabul kahf wa ba asu menene wa ba asu ahadukum bi warqikum ila al-madina kaga warqikum azurfa ne ba kaga tun wancan zamanin ashabul kahf ana amfani da azurfa shi kudin garin ne kun gane wannan ko hmm. wallazina yakunzuna dhahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah ashe hatta in faki za ka ciyar da matarka da zira ne da azurfa ne ba da naira ba ne babu wanda ce ka ciyar da matarka naira sannan babu naira sai ka hauka ya haƙuri da in faki eh? in babu zinari kai in babu zinari sai ka haƙuri da in faki tunda shi ƙur'ani ya ce ne wannan zina ya fi zunar zahaba wani fitata wala yi fi kuna hafi sabilillah ashe in faki za ka yi da zinari ne da azurfa ba da naira ba ne kan tsakar ɗauki wannan ko Daga duk nan suka fahimci wato su ne kuɗin da aka ake amfani da su inda su ne to in wani lokaci aka daina amfani da su ba kaga sai a yi amfani da abin da ya samu ko ba lura ba to yanzu ga misali abin da ya shafi mu'amala na duniya yanzu an daina yi da zinari da azurfa ba a yi gaba ɗaya tunda ba yi da zinari da azurfa yanzu da me za a yi amfani da shi za a fasa ne tunda babu tunda wasu na cewa wai su ne kuɗi na shari'a to ba kuɗi na shari'a kenan an daina biyan sadaki kenan maganan gado maganan aure maganan infaki da sauransu an daina yi kenan sai a dakata cik sai an samu kuɗin shari'a magana ce mai haɗari sosai na'am wa qad urkhisa fihi bi niqar az-zahab wal fidda haqiqa an yi rangwame a cikin sa da tuma na dinari da azurfa kun ji an yi rangwame malikiya sun ce an yi rangwame da tuma kurut dinari da azurfa wanda yake wanda aka haƙo a ƙasa kafin ya zama kuɗi ina ce niƙar tuma ɗin wanda aka haƙo shi a ƙasa ya zama kuɗi ba wanda kawai za a sa shi ne a auna gram to shi an yi rangon a gaishe za a iya ba mutum wannan ya zama shi ne jari don za mu fara kasuwanci da kai na girada a tunda shi girada shi ne ni na iya kasuwanci ban da kuɗi kai kuma kana da kuɗi wato baka iya kasuwanci ko kuma baka da lokacin kasuwancin sai ka ɗauki kuɗin ka miƙa ma wanda ya iya kasuwancin ya juya a bisa amana sai ku raba riba to an ce ne ana so ne a bada zinari da azurfa kuɗi wanda ya zama kuɗi to in ba kuɗin wanda aka haƙo a ƙasa tuban zinarin za ka iya bashi shi kuma ya je ya siyar in ya canza shi ya koma kuɗi sai ya je kasuwanci da shi sai ka bashi tuma dole sai ya ya canza shi ya mai da shi kuɗi wanda za a amsa an gani kenan aiki biyu ka bashi wai a nan wajen ka bashi wato juya kuɗin ka sannan ka bashi ya siyar ma da kamar ka bashi ne ta ce to ga mashin dina zai ka siyar da mashin ɗin kuɗin sai ka juya ko kaga wani aiki ka bashi ba za ka biya shi kenan kuɗin wannan aikin tunda wannan bai shafi aikin kasuwancin ku ba ka ba shi wani aiki ne ya taimake ka ma wani aiki sannan kuma sai a yi asalin wannan aikin na abin nan ta ce to an yi rangwame a kan shi ta ya ce an yi rangwame asali bai halatta ba an yi rangwame da tuba na dinari da azurfa wala juzu bil urub to bai halatta da kaddara shi ma tuban dinari ya kuma kaddara ne ko to ce amma bai halatta ga kaddara in eh, ba kamar da ce mashin din in ce ga mashin nan ya zama shi ne jari ka siyar da mashin nan sannan sai ka juya ko ce ga fili na shi ne jali in dai ba shi wani abu na kaddara ce shi ne jali na maimakon ba shi kuɗi a hannu zai bashi kaddara to bai halatta wa ya kunu in nazala ajiran fi bai'iha wa yakunu ajiran in nazala fi bai'iha amaina hmm. yakunu huwa ajiran in nazala fi bai'iha yana zama lebura in ya sauka a wajen siyar da ita ya yarda zai siyar ya yarda zai siyar da ni kadara yana zama lebura in ya yarda zai siyar da ita ke to shikenan na yarda zan siyar ma da mashin ɗinka ka ɗauke ni aiki kenan in zama lebura in zama kamar mai siyar ma da abu in na siyar ma sai ka biya ni in ya so sai kuma mai aikin irada da kai an gane to wannan yana yana kasancewa kunu a aziran inda zarafi bai ha yana zama lebura in ya sauka ya yadda zai siyar da ita wa ala kirada bikirhi fi saman sannan kuma akan irada na misalin shi a wajen wajen kuɗi wato abin da ya siyar da sai a yi kirada na misalin abin in ka siyar da mashin dubu saba'in sai mu sai a juya dubu saba'in in ka siyar dubu ɗari biyu a juya dubu ɗari biyu wani na amini kiswatu wa fa'amu shi mai aiki yana da tufafin shi mai aiki yana da tufafin shi da kuma abincin shi za safara shi mai aikin kira daɗin, kayan da zai sa a cikin kudin kare ba kayan da zai sa zai dinka malamarin, da hula duk zai dinka a cikin kudin naka zai dinka in zai yin ayyayin haka da kudin shi kenan asala na a ba jarin ki ne zai yi yin haka inda zai yi mana in jarin shi ne shi ba zai yi <laughs> in kudin na da yawa ne yayi biliyan kana da ka mutum miliyan irin miliyan biyar na miliyan goma da ya dadin ka malamalin na dubu dubu dubu dubu ka za a yi ba wani matsala ba ne ko kuɗi a yada da kuɗin da ya yi kuɗi wanda shi kira da galiban kuɗi mai yawa ake bayarwa a juya a nan wajen mutum zai iya ɗinka tufafi a gare shi da kuma cin abinci in yana jin yunwa zai a cikin zai zai ci abinci idan safara fil malin da zai lahu ba idan yayi tafiya a dukiya mai muhimmanci agmalu lazi lahu bal dukiya mai muhimmanci ba kowane dukiya ba wa innama yaktasi fi safarin ba'i kawai zai dinka tufafi ne a cikin tafiya mai nisa wala ya Simanin ribaha hatta yalida ra'sul ra'as hatta yalida wato ba za su raba riba ba sai kan dukiya ya dawo sai kan dukiya ya tattaro idan za a raba riba to ɗin miliyan biyar ka bashi ga miliyan biyar din nan a kan makalla to yanzu kuma gari ban da aka samu in kana so ka kai maganin abu ma sai ka rike miliyan biyar a hannunka kamar sati biyu ko uku ba kuma yan kura bari ban ka gani ila ya je aro miliyan biyar wajen wanda ya yanzu yanzu an ji ba zan bayar ma da shi ila ila kudin ya riga ya bace ana ba ka kawai sai ka sika ka aje kudi a kan kamar ta shi sai bayan wata ɗaya sai ka kira shi sannan Eh. ba to ana yin haka to sai ka tattaro kan dukiyar tukuna ka rufe ka manta da shi na wata daya dan riba ba ya samu riba ba ita ce riban dai da gaske ne ba shi kudin wani ya karbo to nan da wata daya nan za a zazzala mai to nan gaba ka nan gaba za a gano a siriya siriya ne ma kudi ne Shi ne ma'ana sai ya tattaro kan dukiya in baka tattaro kudin ba duk wata sai ya kawo mara riba amma uwa kudin ka nema babu nan gaba ya riga ya yi kasa da kudin shirin na in ba ya yi ta'addanci ba in ya yi ta'addanci shi ne zai biya an ba ta'addanci ba daga gaba ne ba abin wani ba ta'addanci ba ya rushe yanzu shago Ina ma tafiya a ɗan ka mai daraja a ka ne dan da kuma da zauna ba Ba ba zalawa. da da a wani shi ma ɗin dai ɗin yau nan wani shi ma aiki na dai ana biya kuɗi ne kuma zai daɗi shi zai iya aiki ka kayan mai zai iya amma ya zama kuɗi mai muhimmanci ba wani yake zai taɓa kuɗin ya karya kuɗin ba na eh ya ta dogon kuɗin sana'a a ƙasar ba Thank you. a na tsohon ne za a gama lissafi ya duka da wannan abincin gudu ya lissafa na da riba a cikin riba zai a riba da suka samu na'am kenan malam Thank you.

yayi wani dama da wannan sai kana magana sai eh, na ce kamar da aka bada kasuwancin aka ce hmm. kamar mai tambayar ne na cewa a cikin shi za a kuma a cire kudin da mutum ya kakkashe cikin asalin kudin na ɗauka cikin riban ne za a cire da kudin da aka kawai ka zai lissafa ne zai lissafa ne kawai nawa ne gaba ɗaya ko dawa miliyan biyar ne to ya fitar da miliyan biyar to yanzu ga aida da abin da ya ci din nan ya shiga cikin riba din ya fitar da miliyan biyar duk abin da aka samu yanzu ai ka san abin da ya ci din ba zai ce to na ci kaza za a rage a cikin eh, abin ya uwa kuɗin a riban shi kan shi ma riban na gaba ɗaya riban na gaba a ciki za a cire in duba shi ya fi mora fiye da mai mai abincin da abincin da ya ci ba za a ce za a toye mai wani abu na shi ba sai fa mu je wani yana ciki in an fitar da gwamnati raba riba na ce na ce da dai za a raba haka za a raba dai da na'am Thank you. <coughs> ai kayan kayan zaɓe da kayan in kayan lantarki na ije za su gaba ɗaya sun kai kuɗin a dan wani kayan gaba ɗaya yara da shagon ya mutu gaba ɗaya amma sai sai ta kama riba kuma a kuma wani tafi ne inda ka tabbata kayan samu an duba su kan shagon yana nan dan yana nan su da kayan an su ci gaba kenan ana gama wasu zai a cikin kudin a mai da kaza

inda riban ne kuma to ai lalle ne a samu riban za yi wani abu tsaka tsaki misali a ɗan ƙara kaɗan ta yadda duk yadda aka je ne ba za a samu matsala ba to duk duk ana da kuka yarda shari'a ne amma asali wanda wanda ya fi sauki kawai a bar shi yadda ya fi yadda aka siyo kayan kawai wa alaikum salam a shi tafiye tunawar idan mutum ya yi dan ya dan riya wato ya yi dan ya nuna kanshi akwai taskiyatun nafsa ko kuma at-tahaddus bi ni'matillah malamai sun bambanta an ce Allah yana so in yi ma ni'ima ka nuna ni'iman Allah gare ka kamar da kawo labari ne nace imamu suyudi wato yayi karatu har ya gamsu da karatun shi ya nutsu zaka ina rubuce rubuce zai ce godiyar da nake wa Allah na zaman to mushtahidi a fanni kaza na ilimi fanni kaza ni mushtahidi fanni kaza fanni kaza na gamsu cewa na san wannan abin da nake yi yace wannan na fade shi ne ba dan ko ba saboda in gode wa Allah kan niman da Allah ya mun an gani idan mutum har ya kai matakin da ya gamsu din tsakanin shi da Allah cewa yayi karatun kuma yayi ne dan ya nuna ba dan ya nuna wa mutane ya yi riya koyi wani abu ba wannan ba laifi bane amma wani lokaci faɗin shi akwai dan wauta wauta a cikin shi ka ringa nuna alhamdulillah ni dai na kone ni kwararre ne gaskiya alhamdulillah na yi fintika a fanni kaza alhamdulillah kawai tawadu na ya fi daɗi komai ka yi shi akan babin tawadu ka dan saukar da kanka din nan ya fi daɗin ji dan in mutum na wannan magana bai da daɗin ji ga mutane ko da kana ganin girman mutum kaga yana yawan maimaita wannan sai ga duk mutunci shi amma mutum ya kai wani mataki na ilimi ko amma shi bai nunawa yana dai nuna alhamdulillah dai dan abin da Allah ya mu mun gode to zaka dan fi son shi za ka ɗan gamsuwa da jin daɗin maganin shi da wanda zai ringa tukan girji yana mu malaman hadisi wanda ba kware a wannan fannin in za ka ji ma na ƙara mu malaman hadisi <laughs> irin wannan kaga a lokacin ma sai ka fara neman aibin shi ma ai waje zama ya yi kuskure waje ka zama ai ba daidai ne ba sai ga kawai baka in yana bayani burin ka kawai ka gama yi kuskure ne an gani? to amma ga manyan malamai wani lokaci in dai karatu ya karatu akan malami ya kan faɗi alhamdulillah ga irin bai wanda Allah ya mai ko kaza kaza kaza to kuma akwai wannan at-tahaddud bi ni'matillah din nan to zuciya za a duba abin na zuciya ne shi za ce tana kama da juna taskiya da at-tahaddud ba ba ka bai mutum zai iya gane bambancin su ba sai mutum ya yi a hankali ka tunda ana yana da wuyan ganewa to kada ma mutum yi shi ne ahsan eh kuɗi da ne? Eh. shi aiki ne ko? Ya fi shi aiki ne. kamar irin wato an ce kowane banki ba su mutum ya withdrawing kudin da ya wuce nawa to shi kuma zai je amfani da bankin shi ko account din shi sai ya je tura kuɗi ko ra'u ya ɗauka kamar aiki ya sa shi ba wahala ya sa shi mai je mai ya zai sa mai ko shi yaron shi ne ma. zan je banki zan je hau a caɓa je can wajen banki na jan ya aiki yi mai yi mai aiki na mai amma inda ya kawai bashi da ruwa ne kawai da sauran zai yi tuwa wannan haram amma in ai aikin da na yi bugar maya na ya yi amfani da akawun dina ya yi abu kuma sannan ga wahalar da na bai ɗaya biya ne ta gano wannan ba matsala ba ne shi suna cire yi a dama dole a cire wannan dama akwai wannan su banki ba sa yin abu kyauta ko da sun ba ka kyauta sai sun kwace ta wani waje shi ba yahudi ya tsara banki da kyau yadda suka tsara ba sa kuskure kai ba za ka yi withdrawing wanda ya fi nasu ba sai dai kai a kuskure yadda suka tsara banki sai dai kai kai a cuce ka su ba ba ka cutar su ba ba a taba cutar banki sai dai su cuce ka a tsarin sai dai kai wajen kwasa sai atm ne ya nuna wai ya baka alhari ba baka taba ganin ATM ya baka bai fada ba ba ba taba yin haka ba <laughs> insha Allah barakallahu wa bihamdihi la ilaha illa